gane kenan ita mata ba ana so ta rike mai gida a matsayin abu ba ana so ta rike shi da a matsayin shugaba shi yasa da aka zo jingina shi wajen ta sai aka kira shi da mai shugaba ita kuma aka kira ta mai abokiya an gane da kalmomin guda biyu qur'ani ya zabo su to abin da ake so ka rike matarka a matsayin abokiya ita kuma ta rike ka a matsayin shugaba idan aka samu wannan a cikin gida babu nan da za a samu gida ya samu matsala Allah ka gafarta mana na'am to yanzu ce abokiya kuma ka nuna mata ƙauna da tausayi me za ka yi ka nuna mata ƙauna da tausayi kamar yadda na ambata abu na farko ka gane cewa fa ita matar ka ce ba baiwar ka ba wannan zai sa gane yadda za ka rike ta wannan shi zai sa ka ta haƙoƙin da aka ce a bata wasu haƙoƙi wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ma haƙƙu zaujati Hadina alaihi menene haƙƙin matar ɗayan mu a kansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an tuqi imaha iza tayyib ka ciyar da ita idan har kai kici an tuqi imaha iza tayyib ka ciyar da ita idan har ka haƙƙi da farko ba irin al'adar mutum afirka ba shi yana waje ya haɗa wannan ya haɗa wannan ya haɗa wannan ita kuma tana cikin gida ya barta da ƙasar kafa wannan afirka ake wannan shi yana waje in ya ga mai shayin ba da ce kira mai ragada da mai doya da kwai ya ce yawa ƙara sa yaji ƙara kwai sa cinya da haka da mai na bokiti ya kawo ya ɗiba mai balangu mai tsire mai ragada da duk abin da ya samu zai karɓa ita kuma ya barta a can cikin gida tana ta rigima da shi akan abin da bai taka gara ya karya ba wannan zalunci wa taksuha iza tasayt duk sanda kai kanka tufafi ita ma kai me kamata kan kai ka da riguna kana ta fantamawa ita ka ba bata da kayan da za ta kulliya da shi a ka'ida mace ta fi namiji bukatar abinci mai gina jiki ta fi namiji bukatar kayan kulliya ta fi namiji bukatar me kayan kulliya me yasa ta fi shi bukatar abinci mai gina jiki ita ke haila ƙarshen wata ta zubar da jini mai zubar da jini shi ke da bukata abinci mai ƙara jini ita take jinin beki ta zubar da mai jini za ta ɗauki ciki jaririn daga na yake samun abinci abincin da ta ci za a markaɗa ita rabi shi kuma rabi Allah ya sa wani mala'ika ya kulle cibiyarsa da cibiyarsa, ta ake saka masa abinci to wata ma ga ciki ga goyo ita nawa za a kasa akwai aiki ko babu a kina ka tsoron nan da Allah ga dama kai za a dinka wa cikin ka haihu Allah ne dauke maka ya dora mata ta yi hakuri to ta me ba za ka tausaya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tadribil waja kar ka yadda ka mari fuskar matar ka haramu. ka daki fuskar matar ka kamare ta haramun islam bai yi ka saba wa Allah in ji annabi Muhammad wai akwai wanda shi ya gane sunna wai zai falla matarsa da mari ba sai ya yi bismillah da zo ya gane suna ya gane gane a sallah wai zai falle da sai ya ce da muhimmanci zaka zai da sai allahu akbar sai ta da zai bi shi an gane haram wala tuqabbih karka yi insulting din ta karfe da ka zage ta ko ka ce mata mummuna karfe da ke wannan duk sanda miji ya ce wa san mummuna har abada ba za ta manta ka san mummuna ce ka auro ta ce ka auro ta mace kamin ka aure ta kana da daman ka ce kyakkyawa ko mummuna da an daura muku aure ta fi duk matan lannan kyau kuma a haka za a ɗaya daga cikin magabata an tambaye shi menene abin da kake jin zai kai ka aljanna a lahira ya ce wallahi akwai abu ɗaya shi yake ganin in Allah ya karba zai tafi aljanna aka ce menene ya ce ina matashi ina tsakiyar farin jini na wata mata ta zo ta same ni cikin hijabi da niqab ta ce ya kaiwa ne don girman Allah ka aure ni Allah da ta ambata kawai ce sai ji ba zan tsallakewa ba me yake faruwa waye babanki ta gaya masa kawai sai tafi gidan washe gari cike ne kike da yawanci eh to ina son aurenta uban ya ta murna irinsa me yasa uban yake murna sai da amarya ta tare ga dalili ashe mummuna ce baka mai cin zanzara a basu kuma idan ta daya da kame a ɗaura auren ya san haka take ba zai aure ta ba amma yanzu ya riga ya auro ta to dole ya haƙuri da ɗankin da Allah ya bata haka ya zauna da ita suke suka shekara goma sha biyar shekara nawa goma sha biyar suna tare bai taɓa danna haƙƙin da ba ya ce tana son shi sai ya yi kwalliya zai fita ta kama kuka ta ce ya zauna ya ce haka zai zauna ta masa ƙuri da idon ta nan guda amma dai haka ya ci gaba da haƙuri har ce mata mummuna bata faɗa su annabi bai da ya ce wala tahjur illa fil bait bira ta bata maka rai ka fusata zaka kaurace mata to a cikin dakin ta a ba za ka fita daga ɗakin ba duk yadda mata ka ta bata maka rai zaka kaurace mata kana je cikin ɗakin zaka yi kaura hijirar duk a cikin ɗakin za a yi in kuna kan gado in ka fushi to juya mata baya ka kalli bango ka sha ka hada fuska ka ki magana an gane eh, ka ƙi magana in an yi magana kai ajiyar zuciya in ma ka fasata da yawa sauko daga kan gana san ina na landan ko ka kwanta a ƙasa kai ƙasa ka gari yawa ya zaka gogola don ga yasa akwai wata itiri sita cikin zaki zai kwanta A amma dai ba baka shawara a sai da zai kwanta a ƙasa ba me sa. aka ce in zaka kaulace mata kada ka bar ɗakin ta wala tahjur illa fil bait dalilin shine islam so yake ku sulhu so yake a daidaita in ka bar ɗakin ya za a daidaita amma kana cikin ɗakin aka yi sa'a malama ce ta yi karatu ba ka sha mulka jure ba sai ta rabu da sai ta je ban ɗaki ta sheƙa wanka eh? ta samu tunanin fesawa a jiki body pressure tafe shi jikin da shi ta samu wani kaya transparent haka nan sai ta dan saka ta sake kara wani turare very hot kada ta maka magana ta zo ta dan kwanta a bayan kakau ba za ka iya bacci ba ni ba ku za ka yi bacci ni ba ta bacci ba ba ka iya bacci saboda za ka ji zuciyarka tana bugawa da gaggawa haka nan tana bugun uku uku maimakon makon ɗaya da take bora ta shiru kawai wata kyale ka za ka can kana ɗan musu musu da kafa ka gagara gane da ya kamata ka yi to haka sa a can ga ta sautu ce talatu ta ce na kin san dai baki mu adalci a gidan nan wannan gida ma ta hakuri a hakuri za ta yi matsala kenan kullum sai a ce yi hakuri da kike nufi ina da saurin fushi ta ce ana isa in ce kana da saurin fushi mai gida a dai ba haƙuri ake da mu ta ce to ko dai ina da saurin fushi ai Allah ya sani kuma ina da saurin hucewa to yanzu ya huce ko bai huce ba to da ya fita ya bar ɗaki wace hanya za a bi a gyara akwai wanda ba yana kwanci a ƙasa ne ya ƙaurato ya kwanta a ƙasa ta zo ta kewaye shi ta kwanta kan gado amma daga ƙasa yana jin wani ƙanshin tana daga sauwa kusa abin da ya faru

ai faduwa ka ai daga sama ake faduwa zuwa ƙasa ba da za a faɗo da ƙasa ya ce baki gane bane ya ce akan gano a wani maganin wanda ƙarfinsa ya fi fasa ƙasa wannan maganin tun da fawa zai ta fi fasa gravity da ƙasa so shi yasa sai ake yi ɗila da jira faɗo na ce tun muna maka bana bada zuwa yau hali na ko to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala tahjur illa fil bait kada ka kaurace mata sai a ina sai a cikin ɗakin to wannan ba za ka iya zama da mace bisa wannan ka'idar ba sai idan matar ka rike ta a matsayin mata ba sani ba ko an gane wannan abu na biyu kar ka zama mai kaushin hali wajen hudu ita ita mace ba ta san mutum mai kaushin hali ruwan zafi kowa ya ɗebo bakin shi wani ɗan bala'i ne shi kawai ba su sauci yadda ka san shi ne hitila na biyu saboda tsabar zaɓi a wajen hudda ji da kake kyautata mata sai ta ji ta tsane ita mace tana son mai sauƙaƙa mai mai sauƙin hali a wajen hudda mutum mai haƙuri mai sauƙin hali ɗaya daga cikin magabata matarsa ta masa barkusun kifi da ya ci kifi zai wanke hannu ya ce ta zubo masa ruwa ta ɗauko buta ya rubuta ƙarfe ɗin aka ba shi sabulu ya goga a hannunsa shi yana tsogone suna zubowa daga sama sai buta ta kubuce tana faduwa bakin buta sai sare shi a goshi goshin ya fashe sai jini rinka zuwa hankalin ta ya tashi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai gida na fasa maka kai ta dauka zai yi bala'i ne yana dauko kai sai ta ga dariya yake ce ya na ji maka ciwo kana dariya ce ke kwantar da hankalin ki albarka me ya faru shi dama wurin na ji ya dame ni ina so an ban shawara in je samu wanzan ya tsaga ya muka to yanzu kin fasa wurin da huta jinin ya zubi kin huta da ni zuwa wajen wanzan kin huta da ni biyan kuɗin ki Allah miki albarka wai yana so ya zai kwantar mata da hankali domin ta samu su wannan mata za ta ji daɗin zama da miji ko za ta ji daɗin zama da miji to sai ka zama haka in kana so a ji daɗin zama da ita abu na gaba nuna mata tausayi da soyayya ya za ka nuna mata tausayi da soyayya ita mace tausayi da soyayya abinda take bukata a rayuwarta ya fi komi amfani a wajen ta yanzu za ka zo ka samu matar ka bata da lafiya ka zo kusa ta sallare ya na ganki kin yi shiru ta ce mai gida kai na ke ciwo ka ce matsalar ki kenan ni haka Allah ya ni ban san ragon mutum dan ciwo da bita ka kara karya ba sai kai ta bala'i kai ta bala'i kaje to bare in je samu miki magani a kemis ko ka kawo mata ta sha ba za ta warke ba hmm. ba za ta yi ba wallahi ba za ta warke don ba abin da take bukata ba ke amma daga zuwa ta sallah lafiya ta ce mai na kai na nake ciwo ta ci kace inna lillahi kana rike da wata da ka suke da ta fadi kasa ciwo kai kuma ne ce Allahu akbar ka zo ka ai goga kan naki har yayi zafi Allah sai Allah ya baki su wallahi dukin sa na shiga damuwa kin san ba su ganin ki baki da lafiya hmm. ga ki da jarumta kai za ka ciwon kan kin dade kina fama da shi dan baki so ki ga hankali na tashi kike ki ga mu dan hmm. gara ta da akwai da zan ki cire ciwon kina nan dawo kai da bilal zai danzana zaki wani to amma yanzu bari in je sai miki magani a kemis ka san me za ta ce sai ta ce ka ta zuwa an jima ta kuna in gani wallahi ba sai ka sayo maganin ba ta warke ke saboda me take bukata tausayi da kauna ka nuna mana tausayi da kauna wannan shine abin da mace take bukata ka bata ba abin ke da muhimmanci a rayuwarta kamar wannan shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yadda yake rayuwa tare da matarsa ke. yana nuna mata tausayi da kauna ya zo ya samu safiya tana kuka ya yake safiya me yasa kike kuka hawa yana zuba safiya lafiya kuka take manzo Allah sarsa ne mazo kusa da ita ya kama hannunta safiya ta ce annabi yana kama hannuna sai na ji hawayen ya tsaya ya sa hannunsa mai daraja ya share mata fuska ya ce kuka me kike yi ta ce ya rasu lalla. yar uwata hafsa ya ce ta ce mun bintu yahudi ta ce mun yarba yahudi a'a sai da hafsa gaskiya ta faɗa safiya bai ya ce hmm. saboda aka yarba yahudi ce kuma yarba yahudi ba ce yarba yahudi ce amma magana za ta mata zafi ko za ta mata zafi ba za ta mata zafi manzan Allah ya kalle ta yi mun bushe ce zo da ne bata miki ne idan hafsa ba ta san kewace ce ba ki kin san kewace ce karfa ki manta kina da abin da duk kina nan ba mata da ke da shi babanki annabi ne babbanki annabi ne mijinki annabi ki karki manta babanki shine annabi Musa ko ba shine baban Yahudawa ba babban shi ne annabi harun yayin annabi musa an gwanki kuma ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ji annabi safiya ta ce gaba ɗaya bakin cikin da nake ji sai ji kamar an zare shi ta fashe da dariya ta rungume manzan allah sallallahu alaihi sallam an wuce wurin ko ba wuce wurin ba ƙauna ne da soyayya ko ba ƙauna da soyayya manzan allah nuna mata ba yadda ake bukata idan za ku zauna mu zauna tare da iyalanmu shi yasa manzan allah sallallahu alaihi sallam yake cin abinci da iyali shi aisha radiyallahu anha tace har gurgure gurgure kashi muke da shi in ya gurguri kashi ya mai mani in gurgura in miƙa masa tace zai gurgura in kura masa ido in na zai sa bakin shi tace sai in ga ya sa bakin shi daidai inda na sa nawa tace sai in ji wani irin daɗi ya kama ni annabi da matarsa yake wanka da wa yake wanka da matarsa wannan sunan an bata yanzu sai turawa ke da bakata musulmi da dama sun daina mai kokari shi ne sanda take amarya wannan safi yaya bakwai ya daina wanka ita in yaya ashirin da bakwai ta biyu ko wanka hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisan wankan jaraban annabi daga matansa aka samu tare suke yi ko ko bulugul mara ya za a baka wannan sunna a London wannan sunna za a baka ta Duk wanda zai da baka ce Allahu akbar Allahu akbar to lalle wannan sunna ta samu shi cewa matar ka kana sani ta sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce duk wanda kake so ka gaya mishi in zaka yi maimaita mata sa hamsin a rana ne ka maimaita mata da safe ka ce ina son ki da rana da yamma da marece da dare da tsakar dare da asuba kai ta maimaita mata yana jaddada soyayya akwai wanda shi kunya yake ji ba zai yi gaya matar so yana son ta wace kunya kake ji sannan take budurwa ba zuwa kai kace mata kana son ta ba ko ba haka kai ba gage mu ga saje ga daga wando amma ka ka ce billahi da zai tun da na ganki daga ke nake tunani ya ta dogon labari sai yanzu ba za ka iya mata ma ka gaya mata ya ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya mata cewa kana santa kana kaunarsa is very very important an gane wannan yi mata kiss sunna hadisi ya inganta a buhari manzo Allah sallallahu alaihi zai je masallaci ya alwala in ya ga iyalinsa kamar Aisha radiyallahu anha kusa sai biyu kusa yake mata kinsa ne ya wuce masallaci wannan duka mun daina mun bar tura bature ne ko bita zai waje in ya manta ma ko ya je bakin kofa sai ya dakatar ya hango ta ya ce hai ya ta ce hai ya yi yutu da je ba ana ga can ta ce Suna, sunna sunna ne ka kira matarka da suna mai daɗi yanzu mun darling sweetheart honey baby an ko chocolate ma inda su oh my jollof perai. Yin zama nake na kawai. Yadda da da ya tabbatar maza Allah sallallahu alaihi magana da Aisha. Sai ce ku zu min hazil Ita ce Aisha. Me ma'anar Humaira? Yar jawo ne ko ba ba? saboda tana son su ko kuma kai ce mata Aisha ce Aish ya taba ce mata ya Aish inna Jibril ya kawo alaihi salam ya ke Aish Jibril yana gare ki Aisha radiyallahu anha ta ce wallahi da tsabon murna rasa ma mai bin dadi gaisuwar Jibril ko da Annabi ya ce ya Aish kina ma karanta da wannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma kana da matar ka sunanta jumi sai ka ɗana suna ka ce jumi ka ɗan ɗana suna ko ka ɗara suna ba kai ma ka ɗana suna in kan ce ka ce kandi dan samu wani aure ka kwakwalo ka ɗan gida ko wani shi kai saurara ba na san wani shi ba yanzu kuma ayyuka ta tashi sai ka sai da zafi Allah ta Allah ya samu dace an ce musu ra minti biyar da dakata tarbiyyar 'ya'ya tana da muhimmanci kwarai da gaske Qur'ani mai girma ce ya lizi da amanu ku kuma wa ahlikum na wa hannasu wa da hijara kenan ba za ka iya tsare kanka ka tsare iyalanka an ce iyalai mata da yaya ba za ka iya tsare su daga wuta ba sai ka ba su me sai ka ba su tarbiyya sai ka karantar da su addini ka ilmantar da su saboda haka tarbiyyantar da yaya abu ne da ke da muhimmanci kwarai da gaske wajen baiwa yaran mu tarbiyya ba zai yi sai mun jawo su ciki sai mun jawo su kusa da yana daga ɗabi'un mu da ke da kuskure yan afirka shine ture ƴaƴan mu gefe ba mu jawo su ciki wai ba bature ne yanzu yake so ya koya mana alhali addini mu ne ya karanta da iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamar ra'aytuhum li jiki. saboda shakuwa da ke tsakanin annabi yaqub da ɗansa annabi yusuf mafarki ma da ɗan sai ya zo ya ba baban labari a ce yaro ya mafarki ya zo yana ba babansa labari baba na yi mafarkin kaza kaza kaza idan uban bai jawo shi a jiki suna tattaunawa ba zai zo ya gaya masa mafarkin da yi ba zai gaya masa mafarkin da yi wannan abin da aya ke karantar da mu shine ƴaƴan mu sai mun jawo su jikin mu kar ka yadda wani ya shiga tsakanin tarbiyyar ƴaƴanka da akwai wanda ɗansa ma bai san shi ba kullum yana wajen neman abinci sanda zai dawo yaron ya yi bacci sanda zai fita yaron bai farka ba ya za ka iya bashi tarbiyya ba za ka iya bashi tarbiyya sai ka jawo shi a jiki ka jawo shi kusa da kai sannan ka iya bashi tarbiyar da ya kamata ka bashi wajen bashi tarbiyya din nan ka dasa masa son Allah ka dasa masa tauhidi ka dasa masa kaunar ubangiji a cikin zuciyarsa ka dasa masa kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi da abin da ake so ka cusa wa yaro tun yana karami a cikin zuciyarsa ka koyawa yaro dogaro da Allah ya san Allah ne mai ruwan sama shi ke cire shi shi ke shayar da shi kai da shi duka bayan Allah ne ka fara koya masa wannan aƙida ta zauna a cikin zuciyar yaro sannan ka biyo masa baya da mai da aikace aikacen ibada sai na umar ya sallah a masallaci sai ga wani yaro karami yana sallah sallah yaron ta burge shi bayan ya sallama ya kira yaron ya ce kai yaro ya sunan ka yaron ya gaya mishi waye babanka ya ce babana ya rasu sai da umar ya ce to shi kenan ina so ka dawo gidana ya rike ka a matsayina na shugaban kasa yaro ya kalle shi ya ce dawo gidan ka ya ce ya ce za ka ciyar da ni ina ji yunwa ya ce haka shugaban kasa ko kana magana abinci za ka bani sutura ya ce a wannan amin sauki ne ga ta nan muna da ita wasu ma ana taimaka musu shi za ka gafarta min laifin buga na ya ce a ba zan yi in na yi sai lafiya za ka iya warkar da ni ya ce a wannan ya yi ƙarfi na zan da iya nema ma magani za ka iya ban aljanna a lahira ya ce a ba zan yi ba to ina da wanda zai duka ya ce wane ne ya ce rabbul alamin allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza fa huwa yashfi wallazi atma'u an li khati'ati yawm ad-din kenan yaron ya samu ko bai samu yanzu yaro aka ce masa za ka gidan shugaban kasa yau baban sa yana da yawon da zai sirin ya lalu ya rasa yadda aka yi sun haɗu hanya ya ce ba bali kafa ta jaga wannan yana nuna maka yadda ake bukata mu dasa wa ƴaƴanmu tarbiyya mu koya musu karatun qur'ani mu koya musu sallah yadda za su rike ta tun suna ƙanana mu rinka zuwa da su masallaci manzan Allah sallallahu alaihi akan zo da yara masallacinsa kuma an zo da yara masallaci ba can baya ake barin su ba a cikin sahu ake rarratsa su ina fata fahimci wannan mu nuna musu soyayya da ƙauna na ne za mu iya ba su tarbiyya manzo Allah sallallahu alaihi shi fara koya mana son yara ƙanana da tausaya musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo masallaci da niyyar zan yi dogon karatu amma in ji yara ƙanana da iyayensu suka zo da su suna kuka sai in fasa yin dogon karatu in yi gajere domin in sallami iyayensu je su ɗauki iyayensu wani sahabi na cewa mun sallah da manzo Allah sallallahu alaihi annabi wata doguwar sujada aka jira aka jira annabi bai dago ba can yace na gagara daurewa na daga da lebuwan ga annabi ma yana da kan koyayi gaba ne baro yace na daga kai ina lekawa kawai sai daga wani yaro karami ya zo ya raba kafafunsa biyu ya haika wuyan annabi annabi ya yi sujada shi kuma annabi ya ki guba sai yaron ya gaji da zama akan wuyan sai ya sauka da kanshi haka ya ci gaba da zama ya ci gaba da zama har sai da yaron da kansa ya gaji da zama ya taɓa kunna annabi ya taɓa masa gashi ya gama wasansa da komi ya gaji ya sauka ya tafi sannan ba za a lafi gudu da sujada ba ya gama sallah ya kalli yare ce ce yi sa a kasa mu doke da bai da tutsu yayin limamin mu ne ya yi da gobe yaran za ba shi shawara ba yanzu kana yadda ake jawo yara a jikin nan da yadda ake ba su tarbiyya zan takaita na dama na su lokacin ba zai iya ba mu dama mai dogo tattaunawa ba abin da muka faɗa daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada kuskure da muka yi a ciki Allah madaukin sarki ya gafarta mana Allah ya ba mu lada dukkan ayoyin da muka karanta da wanda muka saurara kamar yadda na faɗa muna tare da shugaban jama'atu za su bida wai kamata suna tarayyar najeriya fadilatu shek imam abdullahi banalo assalamu alaikum wa rahmatullah akwai abin da na manta da shi wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske shine ba da gudunmawa domin ci gaba da gudanar da wannan masallaci ba ma a nan london ba ko a sauran kasashe mu inda kashi casa'in da wani abu za ka samu a garuruwan musulmai sai mun haɗu mu yi taron dangi mu ba da gudunmawa muke iya gudanar da masallatai yau inda duk masallatan an gina su dama namu ne balle irin wa'annan masallatai a london da za ka samu da dama daga cikin masallatan an karɓa wurin haya ne ana biya kuma za ka ji maƙudan kuɗi ake biya ina ba ta fahimci wannan duk wata duk shekara sannan ka zo maganar lura da masallaci a san da na shigo masallacin da ya bani sha'awa kwarai da gaske ko ina tsabtsab kwas kwas kanshi kawai zaka ji babu wani abin da zai tada maka hankali yayin da kake sallah ni na tabbatar da cewa idan ba ana maintainin nashi ba babu yadda za a yi mu ganshi yadda mu ganshi nan balle garin gudun mai sanyi har hita sai an sa a masallaci domin ta dinga ɗuba ma in ba haka ba sai neman wajen karatun Qur'ani ya san kare wannan ya nuna ba inda muke da buƙatar a ba da gudunmuwa kamar a irin wannan wuri ina fata fahimci wannan saboda haka ya ku bayan Allah kamar da muka shigo kada mu fita face mun ba da gudunmu domin aiki ga wannan masallaci idan za mu zo kullum ya zama na duk sanda muka zo za mu tattara wani abu yana ba mu tabbacin za mu sha mamaki za mu yi abubuwa da yawa waɗanda za su amfani mu Allah ta'ala ya samu dace sannan kuma a zo mun zauna da shi sarkin fada ya yi wa shugaba cikakken bayani akan halin da ake ciki da magana sayan wannan wuri da sauran abubuwa da aka sa a gaba Wani yana da muhimmanci kwarai da gaske shugaba ba shi tabbacin cewa shi ma zai duba ga ta hanya za a shigo domin wannan yunkuri naku a ga cewa an kara ba da goyon baya da kara taimakawa yadda za a samu nasara inda aka sa gaba muna fata Allah madaukin sarki ya ba da nasara Allah ta'ala ya sa a dace amma mu ba yanzu da muka zo muka taru kowa ya samu gudunmuwa wacce zai bada mu ga me za mu hada tun yanzu wanda za a kara sawa domin ci gaba da wa'annan aikace-aikace da gudanarwa Allah ta Allah samu dace su wane ne masu karbar gudunmuwa masu karɓar gudunmuwa na ga shugaban masallaci ba a bar shi ba tun da shugaban masallaci ba a bar shi ba wanda ya nuna babu wanda ya tsalle to ya shugabance mu duk ya shugabance mu amma ya kawo ya kawo sarka na zo sallah da shugaba yana neman taimako ke cewa shi ma sai an sada shi a cikin gudun yawa a masallaci yawa malami na gudun ma ita gangarwa har sai ka yi suwar ina duk wanda ka zo karka tsalle ke shi sai ya sada shi 会場と皆様を我々の修道側に。yaya ne a'a zuwa ne na yau da safe na maza ci gaba da zagaya wanda ka samu waje na shi gudunmawa ce eh in Allah ya yarda gobe su ba mata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba da dukiya sun rike addini to magana na fahimci tana ƙara girma har mai girma waziri ba a bar shi a baya ba shi ma yana tatattarwa yana mai guwa abulgafa a tattarwar mata faɗa wa mata su taro nasu duk wacce ta zo ta kawo sadaka mu ko za mu yi addu'a Allah ya sa dan ta zama da cikin alqur'ani mai girma ita kuma Allah ya mata albarka ya bata aljannar firdaus yan mijinta zai mata kishi a yin kishi mai zuwa gidan boko ne kar Allah ya bata yi mijinta zai mata bogar kishi a kar Allah ya ba kishi da ikon zuwa gidan Allah ya sa sai ya je birki shi ta ce ta fasa na waɗanda kuma ba su ba su zuwa shirye ba amma akwai gudun da suke ganin za su yi kawa daga baya mai sunanka baba ne to ga baba ne a nan gurin wanda ba su zo da shi ba amma su sa ga za su kawo daga baya suna yin pledging shi ma sai ya rubuta a ba gawa ba sai sun gama tattarwa kuma idan an tattaro na mata kuli safa kana samun mata sun fi maza ko ga kurani ya ce a rijalin kowa kuna a samu ne shugabanni saboda haka mu dage su Thank you. Allah ya saka mu da kai Allah ya muku albarka da mu baki daya wannan gudunmuwa da muka bayar yadda Allah ya ce zai nemi kama na sabar da sabili bakwai Allah ya nemi kama da abinda kuma aka samu Allah ya sa masa albarka Allah ya sa ya zama sanadiyar ɗaukaka da ƙarfi na addinin musulunci na'am daga eh, ga dan wacan gurin yana yana cikin kyanan eh, ga wanda za a bada sunan sanar su kuma wannan sun duk samun lada da yawa domin a haɓu da amana ilallah a duwa muhawarar kallon aikin da Allah ya fi so shine wanda aka dawo ma'ana yi present continuous tense eh, present continuous tense hmm. to Allah ya saka muku da akai zan dinga wa mai gabatarwa bututun magana da mai gabatar da shugaba Allah akbar Allah akbar muna godiya kwarai da nasiha ba mu gaji ba to amma karamcin lokaci ya sa shafi ya kamata ya dakata ah, ba da bata lokaci ba za mu kira almajiri guda ya zo ya dan ja muna qur'ani ya so sai mu doki mu ba bayansa sai mu ba shugaba da kansa shi kuma ba mu nasiha inda za shugaba ya kare chairman mu ya zo ya nuna zai saya a matsayin community ya nuna godiya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 الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمقون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Muhammad Jimmy ah, Jama'a lokaci ya kure muna da kamin a yi tambayoyi ah, shugaba da kansa yana da wani dan gargadi da zai gabatar dan kadan da ya takaitacce kamin ya sauka ya sosai a hansa ah, jawabin mutane. بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai na wannan unguwa seven sisters a nan babban birnin london ina mana gaisuwa addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babu shakka mun yi murna mun gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana wannan haduwa mai albarka wannan ziyara mai muhimmanci Wanda ba za mu manta da shi ba da irin yadda muka same ku kuma mun cika da murna da farin ciki yadda muka ga haɗin kai tsakanin al'ummar musulmai a wannan babban birni na london mun saurari sheikh muhammad kabiru haruna gombe ya mana wa'azi mai ratsa zukata allah ya saka mashi da Allah shi ba mu ikon aiki da abin da ya karanta da mu mata manyan mutane kowa ya san girman su wani mai sarauta cikin masu sarauta a ƙasan hausa ina fatan waziri na kusa amma yana jinka to mai martaba sarki babban sarki ne an haɗa fada ana jiran mai martaba da fito ba da ta kai fada an cika ya sa fararen kaya ya sha alkyabba ya yi labi sai amarya ta zo ta ce mai martaba ba za ka fita ba hmm. ya ce ki haƙuri ta ce wallahi ba ka zuwa ko'ina to ya aka yi ta ce saboda na fi su daraja da kima duk wanda suke jiran kana ana cikin haka sarki ce baki san da kike jama'an gari duk an haɗu ana jira na ta ce na zuwa sai ta ɗauko miya da ake girki bayan sai ta ɗebo miya sai ta watsa ba kyau sarki hankali ya tashi ya rasa yadda zai ya fito cikin tashin hankali ya zauna aka jira sai aka turo sallama ya zo ya leka ya ga me ke faruwa yana lekawa sai ya samu mai martaba ga shi da rawani da fararen kaya amma ga shan wuyar mai mataba kuma ga miya dubi a kwallon ta ce kai kuma saboda haka sallama da juya ya koma sarki ya ce kai rasa me zai iya faɗi na ce in ko ka ce ban fi su ba to kai duk abin da kake iya domin ni a matsayi na yanzu kafin ka je zuwa ga waɗannan mutane da suke ka a waje sai da ka kinsa ka sa rawani kai duk abin da ya kamata amma ni in zaka zo mini ba haka kake zuwa ba inda yanzu yadda zaka zo mini a ɗaki zaka fito wa mutane da duk an watsa ce sarki ya zama hukunci haka kake zuwa min ni in karbe ka amma in ka je gare su su ko za a ce wannan ba mai martaba ba da wannan ya kamata ka gane martaba ta daga nan mai martaba sarki ya haƙura ya koma kuma ya ba da haƙuri ya ƙara gane kima ita wannan mata tashi ya ba ta haƙuri sannan aka daidaita saboda haka mata suna da abubuwa iri-iri manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ne fiyayyen halitta amma duk da haka sai da wata rana suka tara manzon Allah da hankali wannan yana karantar da kai duk da ɗabi'arsu da halinsu da aka gaya mana na ƙwarai na jin daɗi to kuma fa sai an yi haƙuri da su domin da za ka shekara kana kyauta mata ran da ta ga wani abu kuma ta nema ba samu ba sai da ce ban taɓa ganin wani alheri a wurin da ba wannan kaɗan ne daga cikin halayen mata shi yasa manzon Allah sai da ya ƙaurace ya bar gida ya ce wata guda ba zai dawo gidansa ba saboda abinda aishan dai da manzon Allah ya fi so duk cikin mata ba wacce ta kai ta daraja yanzu muka ji ta daga bakin sheikh muhammad kabir harmuru amma sai da aka kai wata rana manzo Allah ce abinda suka yi mishi ya bar gida sai ya yi wata guda bai dawo manzo Allah ya kaura amma ran da ya dawo wata na 29 ta ce ta fi kowa murna da farin ciki ya dawo amma yana shigowa ta ce ai ka ce wata guda za ka yi yau ko watan bai kare ba shiga ka hawa? sai an ya ce ai wani watan yakan yi 29 wani ko yakan yi 30 kuma haka mata lau a santa ila ida hunnan dahara ba za ka kirta mata shekaru aru aru wata ran ta ga ga dai lamarin ga yadda yake ya ce ban taɓa ganin wani alkhairi ba hmm. saboda haka ai haƙuri da su shi yasa malam shi ya musu wani taki. Mm. ya ce in ba ku ba gida in kun yawa gida ya yi kyau haka ne ko da yake a london ba sa yin yawa duk wani yake son zaman lafiya amma muri da zuwa najeriya sun sama ba mu tsoro saboda abin da ya faru yanzu ga wata ta kashe mijinta wannan babban musiba kawai wai saboda wata ta aika mata da text na soyayya ta aika wa miji to ai dole ne ki hakuri shi yasa qur'ani ya gwada mana fanki huma tsaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum wa aure abin da ya muku daɗi na mata biyu ko uku ko hudu kaga in kana son jin daɗin aure ka dai zauna lafiya ka yi mulki sosai to sai ka fara da guda biyu ɗaya tana london ɗaya tana nigeria ɗaya na london ɗaya na ghana ɗaya na london ɗaya na america don ba a haɗa su gida guda in kana son ka zauna lafiya kwanan nan na ji a bbc na hausa ko ce satin da ya gabata a filin nan da ake yi na taɓa kiɗi taɓa karatu wata ta rubuto cewa wata mata ce mai wa'azi malama ce saboda wa'azinta wa mata na kwantar da hankalin mata har su gane addini da ta yi wa'azi ta yi wa'azi wa'azi ya tasiri bayan da aka tashi wa'azi sai wata daga cikin matan da aka yi wa'azi saboda matan ta musu wa'azi akan muhimmancin su yi haƙuri da kishiya su yi haƙuri mazajensu su ƙara aure domin ɗabi'ar mace ba ɗaya ba ne da namiji kuma yadda mata suka yi yawa yanzu namiji ɗaya hadisin manzon Allah ya nuna zamani ƙarshe zai zo lokacin da a iya samun mata hamsin ƙarƙashin kulawar namiji guda in kun lura da yawan ta haihuwa da ake yi ɗaya mata suka fi yawa saboda haka akwai hikima na musulunci da ya ce namiji ya auri mata biyu sai dai abin da ake nema a wurinsa menene adalci kada ya ajiye ɗayan ya zama ya karkata zuwa gare ta ɗaya kuma baya kulawa da ita ita wannan mata ta yi wa mata yan uwanta wa'azi tana gama wa'azi. sai wata daga cikin matan da aka yi wa'azi ta tashi ta zo ta ce malama Allah ya saka miki alkhairi na ji daɗin wannan wa'azi dama akwai abin da ya dame ni yau kusan shekara uku ko hudu ina so in yi magana da ke na kasa ni din na abokiyar zaman ki ce mijinki dama ya aure ni amma saboda tsoro da yake ji ya kasa gari amma wannan wa'azi da yau alhamdulillah wannan fito filin gaya miki ni abokiyar zaman ki ce ta ce na lillahi sai ta faɗi sai asibiti yanzu ba kike wazi yanzu kuma wa'azin ya zama gashi an kai ta an kai ta asibiti sai da aka kara mata ruwa tana farkawa kuma sai ta ga wannan matan a zaune kusa da ta juya za ta sake so mata ta wancan tsakani da Allah in gaya miki babu abin da ya ɗan miki ba ina so na san wa'azin na gaskiya kika mana kuma na san ba kada na ji wani abin bisi bayyai Allah Da saboda haka imanin mata a wurin tsara aure sai a hankali ita waccan ta kasa hakuri har ta bar mummunan tare ta kashe mijinta wanda ta bude wani kofa mummuna da dole a ɗau mataki shari'a saboda gobe gani gawa ne ya ishi wani da aka bar irin wannan barna zai ta shigowa cikin al'umma idan namiji na da halin ya aure shari'a musulunci ya ba shi dama amma da sharadin zai halarci ya kula ya yi abin da ya kamata aure babu wasa a cikinsa shi yasa mazan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce akwai abubuwa guda uku da ba a wasa da su in kai wasa sun zama gaskiya gaskiyansu kuma gaskiya ne da gaske akwai aure baka cewa na aurar da yata ga wani shi ko karba ka ce a wasa nake bi haka nan kuma ba a wasa da shiga kana wasa da matar ka ce ka sake ta a wasa nake nan ma ba a wasa haka wurin yan wuya lokacin da akwai bayi ka ce bawa ka yanta shi ba a cewa kuma an fasa ko wasa a wannan baya saboda haka sai kenan wajibi ne duk abin da za mu yi mu yi shi kamar yadda karantar addinin musulunci ya karantar da mu mu zauna da mata da haƙuri da tausayawa su ma kuma su zauna tare da mu da haƙuri da ainihin wato da'a da biyayya ba wanda ke samun abin da ke so ɗari bisa amma addinin musulunci ya karantar da mu to daga ƙarshe zaman ku a wannan wuri zama ne na jarabawa kuna rayuwa a cikin waɗanda ba musu ba kowannenku ina mishi nasiya ina kuma muku wasiya da ku yi ƙoƙari ku ga cewa ɗabi'o'inku da halayenku kun kyautata su ta yadda har wanda ba musulmi ba zai sha'awar abin da kuke shigo addinin musulmi ku zama wakilai na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata da shi shugaban kasa kullum yakan tura jakadu wannan ambasada tafi wannan kasa wannan ambasada tafi wannan kasa to dukkanin mu anan jakadu ne na manzon Allah sai da manzon Allah ya gaya wa sayyidina Ali an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin nay mutum da tak ya shiryu ya gane addinin musulunci saboda kai ya fi a baka jajayen rakuma a wancan lokaci su ne masu daraja kenan duk dukiyar da zaka iya samu a ce mutum guda ɗaya ta ya gane addinin musulunci nan saboda kai ya fi maka alkhairi kuma karka sa ta hanyar ka a samu bad impression akan addinin musulunci a ganka da wasu ɗabi'a mummuna a ce kuma wannan halin musulunci ya koya maka kar ka zama mai cin amana ka zama mai gaskiya duk wanda za ka yi hulɗa da shi ka yi hulɗa da shi tsakaninka da Allah addininka ya koya maka ɗabi'a da halaye na ƙwarai idan an yi wannan sai mu samu kyakkyawan sakamako mu ta yi kyau kuma ƙarshen mu ya kyau sannan aljanna ta zama ita ce kuma Allah ya sa haka sannan duk abin da za a yi a koya mana na kyakkyawan ɗabi'u da halaye to kuma har yanzu dole mu kula da hakki na Allah subhanahu wa ta'ala duk laifin da mutum ya yi Allah yana iya gafarta shi. amma akwai laifin da Allah baya gafara kai ma dan adam aka maka wannan laifi ba ka gafartawa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi an ambaci wani sahabi sa'ad saboda mai kishi ya ce wallahi da zan samu matata da wani a ɗaki yana kwance da ita da na sa kansa ta kwabi sai sahabbai suna mamaki sai manzon Allah ce kuna mamakin kishin sa'adu ce wallahi na fi kishi kenan annabi ya fi shi kishi sai ce ni ko Allah ya fi ni kishi babu abin da Allah baya so kamar a sanya mishi kishi kai ma dan adam baka so kana tashi yanzu daga wurin wa'azi Za ka koma gida matarka guda ɗaya kana shiga ɗaki ka same ta kwance da wani ka shigo yake ga Allah malam dakata mana minti biyu ka ba shi minti biyu da matanka me maka kanshi ya ya shiga maka abin da kake mallaka ka kadai to Allah baya so ya yi maka ni'ima sannan ya halici duniyar nan gaba ɗaya shi kadai sammai da ƙasai shi kadai ya aiko annabawa don a zo a kaɗaita shi sannan kuma har yanzu ka bauta mishi tare da wani ka ga cewa akwai wani wanda yake zai iya cutar da kai kana tsoron shi fiye da ke tsoron Allah kaga wannan iya baka wani abu wanda Allah bai baka ba ka koma maimakon ka roki Allah ka koma kana roƙon wasu aljani ko a ce ga abin da za a yi wa aljani a yanka mishi ko a haɗa ka da wani abu ko rauhanai a rika kiran sunayensu ka bar sunan Allah to dole sai musulmi yana son girman saboda mai ɗabi'arka duk halayen da aka koya maka mai kyau ka sami hali na kwarai amma in ka koma kana shirka da Allah fi wannan ayyuka sun lalace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu aba'an mansura فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه wa ma'awahun nar wa ma bi zalimina min ansar ibn mas'ud sai da ya ce ya rasulullahi wai wasu irin laifi ne ya kamata kiyaye wanda fi girma wanda Allah baya so sai ce manzo Allah ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa ka sanya wa Allah kishiya alhalin Allah shi ya halicce ka babu abin da Allah ba so ga mu ce zan ma ayu ya rasu sai wanne kuma an tattu da wala daga kashe ta an yi ma aka ka kashe ɗanka don tsoron talauci ka ki haihuwa ko ‘ya'ya irin abin da larabawa suke lokacin jahiliya mutum ya kama ɗansa ya tona rami bin ko a ce an maka haihuwa ce me aka haifa mace ko namiji aka ce mace ce sai fuskar sa ya baki ciki ya baki kin ko wanda an haifa mishi ya mace yana bakin ciki har qur'ani ya ba mu labari wa idza bushira ahadun bil unsa zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sama sa'a ba in an ba su labarin matarsu ta haihu ta haifi ya mace sai ya shiga cikin bakin ciki baya so ma a sani har ma an tambaye shi mu ne ko su ce su su aka samu wani ma ya ce an haifa mashi karuwa wani ya alhali ya mace mai albarka ta fi ɗana mijin da ba shi da albarka so da yawa ma 'ya'yan da suka fito sai ya maka 'ya'ya mata so in za ka nemi haihuwa ka yi addu'a Allah ya baka 'ya'ya na ƙwarai in Allah ya baka ƴaƴa mata ka ba su tarbiyya yadda ya kamata manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi hadisi ya inganta wanda Allah ya ba ƴaƴa mata biyu ko uku ya ba su tarbiyya irin na musulunci yana da aljanna sannan daga cikin laifuffuka da manzon Allah ya ce Allah baya so shine an tuzali halila tujari tun ya ainihin wato izina da matar makwabcinsa ko 'yar makwabcinsa na laifin ya kai laifi ga amana na makwabtaka amma ya tafi ka lallaba ka zaga ka shiga ka yi zina da iyalinsa ko da ɗaya daga cikin yayan Ko wani irin laifi laifi ne amma wannan ya fi girma saboda haka dole mu kiyaye ire-iren waɗannan zina kowace iri aka yi haramun ne Qur'ani ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku zo kusa da zina alfasha ne mummunan hanya ku kiyaye saboda ka ya ku mazauna wannan wuri mai albarka yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara muku kima da daraja kuna rayuwa a cikin waɗanda ba musulmai ba ku ƙara zama jakadu na kwarai na addinin musulunci ku ci gaba da neman ilimi kuma ku haɗa kanku ci da haɗa kai ku so juna ku ƙaunaci juna ku tausaya wa juna yara ku girma manya manya ku tausaya na ƙasa da ku ku rika shawara da juna kuna taimakawa juna sai kun ga yadda ainihin wato addini nan zai bunƙasa wannan wuri ana bukata a ce mun mallake shi yaya za mu mallaka duk mutumin da ya zama sanadiyar a samu wannan wuri manzon Allah ya ce ma bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina mishi gida ya ma gina mishi gida a janna cikin abin da muke samu da connections din hanyoyin da muke da shi wannan ba komai ba za ka ga 'ya'yan afirka da suke zaune a wannan wuri suna da gidaje a unguwar da ya fi wannan daraja mutum ɗaya na iya fitar da abin da ya mallaka na zakansa ma ya biya muna da alaƙoƙi kowa ya amfani da irin alaƙoƙinsa da irin abin da yake da shi mu ga cewa mun taimaki addini mu ɗauka wannan wuri wuri ne na rayuwarmu ko da za ka koma gida duk inda ka gina addini ko ina ka gina addini ana fatan Allah ya karba maka ka ɗauka nan wanda za ka rayu inda kake rayuwa ne in ma ta Allah ta kasance a nan nan za a binne ka to kuma ta yaya ba za ka gina addinin ka ba ina fata ku zama kyakkyawar zakatu na kwarai ku taimaka wa addini gwargwaron hali ku yi abin da kuke iyawa kuma a haɗa kai kamar da na ainihin wato ambata sannan kuma ku ci gaba da addu'o'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba da hanya da ikon samun mallakan wannan wuri mai albarka mun ji daɗin wannan ziyara inda aka karɓe mu aka girmama mu aka saurara mana muna gode muku muna fata Allah ya saka muku alkhairi Allah shi bar mana zumunci wannan ainihin wato kungiya ta sautu sunna da muke ta kokarin haɗa kai da su don yada sunna muna fatan za a ci gaba da ainihin wato ba su haɗin kai da sauran ƙungiyoyin da muke da su wanda suke taimakawa wurin yada ainihin wato addinin musulunci sannan duk abin da za a yi domin al'umma su ƙara fahimtar ainihin wato wannan tafiya su ƙara fahimtar cewa muna da haɗin kai to mu ɗauki mataki duk inda aka san akwai saɓani tsakanin wani da wani a samu masu yin sulhu su gyara tsakaninmu buga cewa mun zama tsintsiya maɗaurin kiɗaya in aka samu wannan haɗin kai al'umma za ta ci nasara dama shine hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzanni don a kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a haɗa kan al'umma Allah ya sanya wani albarka girma waziri da sauran 'yan uwa da sauran shugabanni muna godiya da bamu wannan dama da kuma saurara mana muna fatan da mu da ku Allah shi mu ladan ainihin wato wannan zama da wannan ainihin wato karantarwa da yadda aka saurara aka isa da sakonni Allah shi mu iko aiki da abin da muka saurara mata da suka zo su ma tun bayan sallar juma'a aka ce wasu suna nan muna addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara ba su hakurin zama tare da ainihin maza